أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اقتص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنظوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بالسر المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutane su haƙuri mun ɗan samu matsala ne na yanayin hanyar yau ko ina in ka biyo za ka samu a tushe yake

a wannan ne zama na biyu sai haƙuri wa ma tashauna illa an yasha Allah amma kafin mu fara karatu kar mu manta da da ya faru a satin da ya wuce in ba a manta ba a farko na fara magana gani da abin da ya shafi matsalar tsaro a najeriya na faɗi wasu maganganu wanda suka shafi janibobi kamar haka babu yadda za a yi harkar tsaro ya gyaru kowace irin gwamnati ce ko za ta zo sai sun ɗauki matakai kamar haka wanda za a ɗauka da sunan aikin tsaro su zama mutanen kirki shine zai ke sa su tsare dukiyar al'umma da kuma mutuncin al'umma amma in ya zaman su dama wanda aka ɗauke shi harkar tsaro dan baya ga dangi mun yi magana da wani mutum shi bayan ya zama babban mutum a harkar aikin tsaro ya yi riga ya yi ritaya ana kai masu aiki a gidan shi wanda ya san sun shayin kir da shi akan harkar fashi da makami sai ga shi ya biya shiga aikin post ga shi kuma an yi post da shi wannan gidan mutum a najeriya to ta yaya mutumin da yake dama fashi da makami ke je ya shiga harkar aikin post ba zai amfani da yin kuma ya shiga da fashi da makami ba ta zaba yadda za a yi saboda haka dole sai an yi la'akari nan gaba inda ana so a gyara harkar tsaro da gwamnati ta daina la'akari da wai mutum ya zama makaranta kana tunda amanar dukiyar mutane za a bashi da su da kowa in za a ɗauke shi aiki a bincika tarihin sa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne a ɗauke a society su da yake nan na biyu ya zamanto ana biyan wanda za su aikin tsaron nan hakkokinsu a lokacin da ya kamata a kan da ya kamata a yadda ya kamata kuma wannan shi dai sa al'umma ta aminta daga fuskantar barazana daga gurinsu yanzu misali ku ɗauki yan sanda idan kuka ɗauko su kuka haɗa su da sojoji za ku samu sojoji banki ne kaɗai suke ta'amuli da mutane amma kusan komai suna da nasu amma su za ka samu ba haka ba yau da an ce kana aiki kayan kaya sai ka ga watakila ba ka da wata makoma na yi magana kwanan nan wani abu ya faru da wani abu ya faru ban da wancan biyan haƙoƙin mutanen da aka tura su mai dugu su je su tsara mutane mutum ya yi wata bakwai yana aiki amma an kasa ba shi alawar tunda wannan alawar da shi suke amfani da shi gurin sun abinci da wanda ka tura shi biya aiki babu abin da zai ci abinci ka faɗa min yadda idan wani abu ya kika ta gaban shi ba zai ne shi ka ba yadda za a to saboda haka da zarar kuma kuskure ya faru dokar da ta shafi idan ɗan sanda ya zanga-zanga in an riƙe masa hakkin shi a hukunta shi a kore shi daga aiki da aka ga ana mutunta hukunta shi da korarsa daga aiki amma ba a mutunta babu wata doka da aka yi kuma wajen shi kuma idan an riƙe masa hakkin shi kuma ya za ba wannan doka da aka muna kira zuwa ga gwamnati cewa dukkan mutanen da za ka ci gaba da ɗauka aikin tsaro bayan la'akari da wancan abu na farko abu na biyu shi ne ba ne abu na biyu shi ne to mutanen nan ana biyan su ana ba su abin da ake ganin zai iya isassu na haƙoƙinsu don su tsare rayukan al'umma amma wallahi ko kaɗan zai yiwa dukkan mutumin da yake mafarauci ne yana da kare ka bar karen da yunwa ka ta farauta da shi ya ya kamo nama to ɗaya biyu zai faru ko dai ya zo da naman a bakin shi kana ja yana ja ko kuma in ya kama ya samu wata fana da ke nufi zai ga bakin shi da jini karen sun ya aka saboda ka bar shi da wa ka bar shi da yunwa da haka muna kira abin da ya shafi musamman wayanda suke na ƙasa kasa a cikin harkar tsaro in kana tattaunawa da su za ka ji kwaran gaske gaske akwai abun ban tausayi kwaran gaske gaske to saboda haka a ba za mu manta da abin da ya faru ba na san duk abu ne wanda yake sananne a wajen ku abin da ya faru da ɗaya daga cikin malumin mu na sunna shine malam ahmad algarkar ya tafi gona jiya da shi da ɗalibai Su biyar an yi kinnasa ɗinsu da yawa daga cikin mutane suna mamaki cewa abin ya zo kan malamai na ce aikin yana zuwa kansu kawai waɗanda ake ma ba sanannu ba ne sai sa ba za ku sani amma ana yi akwai yusuf alfa yana da makaranta a nan hayan banki gidan shi yana mantu da aka je gidan shi sai da aka kwashe abincin gidan sannan aka kashe shi sannan aka ɗauki ƙarshi mai shekara goma sha uku aka tafi da sai da aka kai masa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sannan suka tafi yare ga bella wando shi da aka kashe shi ma ko gawar ba magani ba sai taruwa aka yi aka mai salatar da yamma aka wace irin wannan abin yana taruwa to saboda aka wannan musiba ce da aka mutu gaba da har yanzu kuma da ake maganan nan babu wani labari don har yanzu ba wanda zai ce maka a dai sanda na shigo nan cewa an yi waya da su malam ko ga halin da suke ciki babu to saboda haka wasu na ganin cewa abin ba zai rasa nasaba da akwai wani bawan kula da ya rasu ana ce masa alaji bella da magun ko attajiri ne mai kuɗi da zai bar duniya ya yi wasiya cewa dukiyar da ya bari wan over suri na dukiyar tun da shi ne suri ya alaƙa da wasiya da shi ya ce ku yayi wasiya yana so a sadaukar da ita ga makarantar malam garko ta kuma ɗazu ake faɗa min cewa shi ne cikin abin da makarantar ta mallaka ku gane fa ba fa malam garko yi wani ya samu ba san take tawa ta addini tunda wanda ke zuwa gurin ai ba sai an mai yaro wajen ba to akwai gida a abuja da fili watakila ma har da wani gidan a nan to da zunzurutun kuɗi ina ganin cikin abin da ya bari da aka raba kuɗin a matsayin shine sulusi ya kai miliyan 700 zuwa miliyan 800 an fahimta to watakila wannan kudin da suke ganin su ya kamata bari su zo in suka tasuma to ai ba mamaki kuɗi zai yi ne da ba san ba kuɗi ba na individual kuɗi ne nawa na al'umma da kuma kuɗi ne na ainihin wasu aikin addini da aka dai mu ci gaba da yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi ya kuma tsari faruwar abin nan gaba kuma lallai wannan abin da ke faruwa akwai cewa dole gwamnati sai ta tashi ta ci gaba da yin satin da ya wuce a nan ai kwana bakwai ba wani ya zo ya ce a sa in na shi addu'a ba a nan hanyar zariya ita ma an dadime ta an tafi an kawo miliyan hamsin eh? a nan da ya wuce ba ko wata profesa yar katsina ba sunanta samson halima a nan hanyar abuja ita ma kabin da geta an mana kara ko ba a yi mana ba matace musulma profeso a gidan ilimi kuma profeso kwamishina ce a ainihin wato harkar education a nan hanyar abuja aka ce ta shi yasa zafi nan kana gani don mutane manyan nan da su kuke rububin hawa jirgin ƙasa yanzu don an koma jirgin ƙasa yanzu ake ainihin wato ɗari sau da haka wannan musiba ce mu ci gaba da yin addu'a Allah ya sa mu ne za mu yi ƙarshen ta ita wannan matsalar ba za ka fahimci tashin hankalinta ba sai idan an ce an kama wani wanda yake da alaka da kai ta kusa sannan za ka fahimci yadda matsalar take da tashin hankali an fahimta ne sau da haka muna addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sama malam mafita da wannan cikin tare da malam wannan shine abin da za mu ci gaba da yi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, mun fara yin karatu za mu ci gaba daga inda muka tsaya akwai alhassu kwadaitarwa alas tabtiri akan yin sammako fi talabin wajen neman arziki an sakar lil gamidi tsala, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ce. allahumma barik li ummati allah kai albarka ga al'ummata fi bukuriha cikin sammakon da take da haka komai ana da buƙatar ya zamanto hatta a wajen neman arziki ana kyautata ainihin wato hanyar da haka in ba ɗabi'a ba ce ta gari irin ɗabi'a da mutanen suke ita kanta ya kamata a ce sun daina ta sai gaga wasu wanda ba mu ba kai ba za ka fito kasuwa ba sai karfe goma sha ɗaya amma su sun fito karfe nawa karfe bakwai ko takwas sai karfe goma sha ɗaya sannan za ka buga malamalin ka zo kana ta cin ana aika ɗan kasuwa kamar wani sarki zai tafi kasuwa to a cikin buku sammako annabi ya ce akwai albarka a ciki kuma za ku ga duk abin da eh? daga yana ne da faruwa ba su nan lafiya ah, ba ana ji ba? Ah, eh? waje? waje da sama ku? abin da ya shafi wato buku sammako da dole ne sai an gyara wannan matsala da abin da ka fara shi a lokacin da ya kamata ka fara shi Allah ya kan sa masa albarka akan a ce alatta ka fara shi ko neman ilimi mutum ya yi buku yana da karancin shekaru ya fara neman karatu zai wahala ka ga wajen tofiki ya zama daidai da wanda sai da ke wani fara karatu ko to haka ake so ko da wajen neman al'amura ne zaman to ana yin buku da haka wannan matsalar da mutanen mu suka saba da ita ana neman arziki yana da kyau mutum ya huta ya kada ya kada ya kada amma idan ya to akwai wanda ba mu ba muna da kalubale za su iya fitowa tun karfe takwas ko bakwai wataƙila kafin karfe goma sha ɗaya an yi abin da za ka kuma ba za ka fito ba sai karfe goma sha ɗaya ko sha biyu kaga akwai matsala shi yasa akwai waɗanda uzuri na siyan kaya zai iya kama su za su zo da wuri amma sun san da wane da wane da wane fa'idar su ba sa fitowa sai karfe kaza da haka ba yadda za a sai dai su karkata su wani wajen saboda uzurinsu bai dacewa da lokacin suwa da su kuma ba za su samu wannan lokacin ba wannan yana da wannan addu'ar da annabi ya yi ya ce allahumma bari li ummati allah ta yi albarka ga al'umma ta wajen tsammakon da take da shi za ka ko tafiya ne ka tashi za ka yi da sassafe za ka tafi wani guri irin yadda allah ke naɗe maka ƙasa ka kai lokacin da ya kamata ka kai yakan bambanta a ce ka tashi da rana lafiya tafiya saboda albarkar da samman gwaikin shi a kan yin abu sai sa annabi ya ce Allahumma barik li ummati fi quburiha sannan kuma sai kula sannan kuma kowane irin abu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka Da komai karancin abin to shine za ka amfana da shi wanda yake da alaka da kai amfana da abin. abu kuma duk yawansa idan Allah ya cire masa albarka ba za ka amfana ba kuma duk wani wanda yake da alaka da abin babu yadda za a iya amfana da wannan abu shi yasa za mu ga annabi isa ranar da ya zo duniya cikin abin da ya faɗa ya ce ƙala inni abdullahi ya ce musu ni bawan allah ne a taniyar kitaba Allah zai ba da littafin injila nan gaba sannan waje alani nabiya Allah ya sanya ni ni annabin Allah ne sannan waje alani mubarakan aina makon Allah ya sa ni ni ne albarka ne a duk inda nake shi yasa za ku ko aure mutum ne in kun haɗu da shi murnar da za ka yi masa ka ce masa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair alqur'ani da Allah ya saka cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun ga wannan littafin nan mun saukar da shi yana cike da ainihin wato albarka shi yasa zaka ga a Qur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa matakai na halitta ɗan adam guda takwas ya yace wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan فخلقنا المدغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر me ya gama kawai sai makansa kirari da wannan takin sai yake fatafarar Allah a hasanar tarihi albarka ya tabbata ga Allah wanda ya fi kowa kyautata halitta idan zai ainihin wato yi ta ɗaka kowane irin abu ne ɗane dukiya ce to ka dinga roƙon maka Allah albarka akan wannan ainihin wato abu wannan yana daga ciki sannan ma ya kulu idan dakala su mai mutum ya kamata ya faɗa idan zai shiga kasuwa wannan za ka gane cewa addinin musulunci tsarinsa ya bambanta da kowane tsarin addini kwanaki ɗan uwa malam murtala nasir shi ma yana asibiti ba shi da lafiya almisiri alƙadi kuma mai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya yana gabatar da program na al'adukar da ake akwai wani wanda ba musulmi ba arne ne wannan program din ne ya sake musulunta saboda shi yana mamaki wani irin addini ne za a ce yana da tsarin da in za ka shiga bayi ga abin da za ka faɗa in za ka fito ga abin da za ka faɗa in za ka sa kaya ga abin da za ka faɗa in za ka cire ga abin da za ka ainihin wato faɗa wani irin addini ne wannan addinin musulunci ne kaɗai yake da wannan ainihin wato tsarin an salim bin abdullahi bin umar an abibi عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كده صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي من قال حين يدخل السوق دون دي فتالوك سندي في شباك أسواق يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير idan mutum ya karanta wannan salati ko wannan zikiri sanda shiga kasuwa gabaki ɗayan salayi biyu ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khayr kullu wa huwa ala annabi yace kataba Allahu alfa alfa Allah sai ya rubuta masa lada miliyan ɗaya sannan wa maha an alfa alfi hasanatin sai ya shafe masa wato aiki mara kyau miliyan ɗaya sannan wa bana lahu baitan fil jannati sannan sai ya gina masa gida a aljanna kakka kalli rashin girman zikirin abinda zikirin ya kunsa shi za ka kalla saboda na farko akwai la ilaha illallah tabbatar da bauta ga Allah shi shi kadai ɗaya kenan sannan la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya sannan lahul mulku wa lahul shi kadai yake da mulki kuma godiya ta tabbata gare shi wannan cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai shi ya cancanta da bauta wannan shine abin da Allah ya fito sama da kowane irin abu la sharika la ba shi da abokin tarayya wajen bautar sannan kuma ya shi kaɗai yake da mulki wato bayan shi kaɗai yake da mulkin kowane irin abu kuma yana da iko ya sarrafa abin da ya mallaka don za ka iya samu amma ba dole bane ya zama to kana da iko akan kuɗin wata matsala za ka samu a sa ido akan kuɗin yanzu da ake harka iya e fursun nan kana kallon kuɗin sun samu ido kuma za ka yi taɓa kuɗin ba kuma kuɗin na kai to mulki ya tabbata ga Allah sannan shi yake da godiya mutlaka duk wani wanda zai masa abu ka ce ka bude masa to godiya da za ka yi masa wani bangare na godiya ga Allah amma wanda yake da godiya cikakkiya shine Allah saboda duk wanda zai baka abu in kaga ya baka to mai cewa a bayar na hakika ne ce a baka shi yasa wani zai yi shigo da abu ta gaban nan zai fara rabu kana nan gaban sai a fara a ba wannan sai a tsallake ka sai kai magana ya ce bai manta ba yana nan zuwa zai dawo kanka sai ya tafi da shi wani na kan ba sai a je a bashi kafin a dawo kanka abin ya kare in kai magana shi kenan saboda wanda ke cewa a bayar na hakika din bai ce a baka ba wani kuma yana can daga karshe ne cewa a bayar na hakika din ya ce a baki ba ya ya to shi yasa za mu ga suratul fatiha ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin da surori guda biyar surori guda hudu suka kare da wannan sannan shi kadai yake rayawa ya kashe sannan kuma shine rayayyen da bai mutuwa duk wani wanda ba shi ba ya mutu shi yasa yake wa annabi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda bai layayye ne shi bai mutuwa sannan biya da khairi da hannun Allah alheri yake wannan ta'adduban ma Allah ne kamar yadda yake qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha sai yake biya da alheri Allah a hannunka alheri yake wannan wajen ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi yake faɗa wata addu'ar yake wal khairu bi yadika wa sharru laysa ilayka gabaki ne alheri a hannun Allah yake domin abin da yake sharri bin nan zuwa gare ka ai ba sharri bane a wajen Allah dan baka samu kuɗi ba ka cuci sharri ne a gurin ka rashin samun kuɗin ka sharri ne a wajen Allah ka zo za ka tsallaka titi mota ta zo ta yi ciki da kai kai sharri ne a gurinka amma sharri ne a wajen Allah ina fatar an fahimta to dan haka sai yace wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko akan kowace irin abu sannan al-amakin allati nuhiya an al-bayt fiha akwai gurare na shari'ar musulunci ta hana saye da siyarwa a wajen an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan ra'aytum in kun ga man yabi'u aw wanda yake yi ko siyarwa fil masjid a cikin masallaci to fa qulu ku ce masa la Allah tijarata kasuwancin da kake kada Allah ya sa mata albarka duk wanda kuka ga a inda ake ce masa nan masallaci ne ba san harabar masallaci ba ba tunda yanzu nan nan shine cikin masallacin nan ko yanzu ai akwai inda mutane suke kaiwa da yawa a yi sallah a wajen awaki ko amma asali nan wajen masallaci ne ba masallaci ba ne a'a fil masjid a cikin mai masallaci to duk wanda ya zo ya kulla wata harka ta siye da siyarwa a cikin masallaci annabi ya ce a faɗa masa kasuwancin ba, kada Allah ya masa albarka kai umarni annabi ya ce ka faɗa mu wanda yake to amma idan za ka faɗa wa mutum dole sai an yi la'akari da mutum ne wanda an taɓa karantar da shi an fahimta yi kamar cigiya ne annabi ya ce ba a gina masallaci don cigiya ba in mutum ya zo yana cigiyar wani abu a masallaci ba ce kada Allah ya sa a gani to sai ka yi la'akari da wani mutum ne tukunna yake cigiya mutum ne da yana da lazumin wajen karatu kaga yana da alaka da inda ake karatu kuma ya zo yi to ganganci sai a masa daidai da abin da wa yake in ko a'a bai da alaka da inda ake karatu jagiri ne to kafin a tabbata wannan a kai a karantar da shi dan ka ku je ku ce annabi ya ce sai ƙarya ne to kaga ba ƙaryata annabi ba ta hanyar da aka taho na ita tun da shi bai sani ba ita ta ja zuwa ga ƙaryatawa ƙaryata annabi dole sai an yi la'akari da irin wannan mutum ba zai zo ba yaron shi ya bata ya ce alga ta malam a taimaka da Allah a cibiya ka ce to ai ma'aiki ya ce duk wanda ya zai na a masallaci a ce kada Allah ya sa a gani kai ma yaron naka kada Allah ya sa a gani kalan ba sai nan sai ga an hauri jima masallaci an halin to dole sai an dinga mura'ati an dinga la'akari da halayen mutane da haka annabi ya ce masallaci ba a gina ta dan wannan ba masallaci karatun ƙur'ani, sallah da abubuwan da suka shafi ibadatu dai shi aka gina ainihin wato masallaci shi yasa za ku ga annabi ya ce ahabbul bilad ila Allah masajiduha duk garin da Allah madaukakin sarki ya so a cikin garuruwa to babu kamar masallatan nan yanzu idan aka tashi aka wace babu inda mala'iku ke hangowa daga sama suke gane doron ƙasa ne in ba waɗannan ɗakunan na Allah ba saboda kowanne mai gida ana jingina shi zuwa gaba. zuwa ga gidan rinki da haka wannan idafa da aka yi cewa masallaci ɗakin Allah ai kowa ya san Allah ba alam yake da zama ba a matsayin kayan an ce wannan gidan wane ne da an tashi ne an san ina za a yi sai za a ji a sami to jingina ɗakin a ce na Allah ne dan a bambanta maka da shi ta bambanta da duk wani ɗaki da ka sani a duniya dan kowa da shi wannan ma dawa na Allah ne da shi shi to wannan ba a gina shi dan siye da siyarwa ba sannan akwai al'auqatu lokuta allati nuhiya an al-bay'i wacce aka hana siye da siyarwa a ciki qala Allah ta'ala Allah ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani Abdullahi dan Mas'ud yake idan kana tafiya a koda yaushe idan ka ga Allah subhanahu wata'ala ya wannan kiran to ka tsaya in kana zaune ne ka gyara zama da kyau wani abu zai fito daga wajen Allah wanda za a ce maka yi ko ka bari shi kuma tsirar dan adam baki dai a rayuwarsa tana da alaka da yin abin da Allah yake yi da barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya bari kuma in ka samu lokaci tun daga suratul baqara har zuwa suratul munafiquna waje daidai Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul tagabun ne cikin wannan kiran waje 90 in dai ka ya ce ya ayyuhan allazina amanu to ka gida zaka ga wani abu zai fito zai ce ko dai ayi zai ce ko dai a bari sai yace idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati idan kun ji kiran sallah ranar juma'a da aka saka ce min dinnan da ma'anan fi yawmil juma'ati a cikin ranar juma'a to fas'au ku gaugawa ila zikrillahi zuwa ga zikirin Allah menene zikirin Allah a nan wajen ita ce sallar juma'a shi yasa kalmar zikiri kalma ce mushtarika tana ɗaukar ma'ana a cikin qur'ani ta sai wajen ma'ana guda 20 to da haka wanda ya zo ya ce ba ma yin zikiri wannan azzalumi ne kwaran da sun gaske abin da ya kamata ka ce mu ba ma yin zikirin da malamin ka ya kawo mun wadatu da na annabi amma Allah ya kira sallar juma'a ya ce mata zikiri ke kuma muna ka je ka ce ba ma yin zikiri kaga wannan zalunci ne wannan zalunci ne sai ce wa zarul bai ku bar da ne da siyarwa sai yace dalikum khairul lakum wannan shi yafi muku zama alheri in kuntum ta'lamuna idan kun san irin abin da za ku samu na sakamako a wajen Allah sai ce amma fa idan ku ne ta salatu idan kun gama sallah in an gama sallah to fantashiru ku ya fil ardi a cikin ƙasa wabtagu ku nema min fadlillahi daga cikin fadlan Allah sannan wadkurullaha kafiran ku ci gaba da ambatan Allah da yawa la'allakum tuflihuna lallai idan kuna ambatan Allah da yawa za ku samu babbar rabo qala ibn al-arabi ibn al-arabi yace wa hadha mujma'un 'ala al-amal wannan abu ne da aka ijma'i wajen aiki da shi wala khilaf babu sabani tsakanin malamai fi tahrim al wajen haramta ciniki fa in waka a da ciniki zai faru lokacin da limami ya hawa mumbari an kiran sallah nan ya fara kudu ba to ku shika za a bata shi ne wa kullu amrin yashghul duk wani al'amari da zai shagaltar alal juma'a daga juma'a min al-qu'ud na kullu kullu kullu ha baki daya to fa huwa haramun shar'an wannan aikin haramun ne a shar'anci mansukur rada'an sannan abin sha wato abin batawa ne mafsukur rada'an abin batawa ne san eh shine mafsukun abun ainihin wato fatawa ne rada'an saboda ainihin wato tsoratarwa an fahimta yi to wannan yana daga ciki to wata matsala yanzu muna da bambanci na masabanin masallaci nan masallacin karfe ma ake sallah daya akwai wanda zaka ga ɗaya da rabi ke ko masallacin sunna ne akwai wanda zaka ga kuma wata ƙila karfe biyu ke ko masallacin wa sunna ya halatta a ranar juma'a muna zama da ni da kai shago daya eh ni in taho na karfe nawa in koma kai ka tafi na karfe nawa ɗaya da rabin ko ya halatta ko bai halatta me dalilin ka maddali lokacin maddali man ya ko ku rike ta ku je ku yi bincike a kan <laughs> eh? a'a a je ne abin saboda liman ya shigo amma ku lura da wani abu asali musulunci bai bakin ciki ka samu kuɗi abinda bai so shine sallah kada ta yi ne ta zo ta to zarta ko to wanda ya tafi ta ɗaya da rabi ya ji a kan lokaci wanda ya zo ta ɗaya ya zo ne

Eh, shi ma ya shiga ya fito waje eh, duk dabara ne akwai abin da ake ce masa dila sai in lokaci ya za mu bayani a kai, idan an hana ta abu ta koba sai ka dawo ta ina ta wuri hana <laughs> yin sau da haka limin ya riga ya shigo kamar yadda na faɗa da farko cewa mun musa babban malamin malam ahmad algarkawi a cikin addu'a allah ta'ala ya kubutar da shi da wannan suke tare da shi wanda ba su shiga wannan musulmi sifar ba Allah ka tsare su da shiga cikin ka wanda kuma suke cikin ka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu mafita don da sunayensa wannan kasar muna roƙon Allah duk wanda za ta zama matsala ba za ta zauna lafiya ba Allah ka kawar da su don ƙasar nan ta zauna lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda suke matsala a kasan nan Allah ka san su wanda za su shiru, Allah ka shirye su wanda ba za su yi ba Allah ka yi mana maganin su muna roƙon Allah don sarkin sunayensa da sifofin sama ɗaukaka shekara ta 2019 Allah ka zaɓin ma al'umman nan shugabannin da za ka tausaya mata muna roƙon Allah ta'ala Allah ka bar ka bar mu da ka Allah kar ka bar mu da zaɓin abinda wato zai zama mana alheri ko ba shi muke so ba Allah ka tabbatar mana da abinda zai zama mana matsala ko shi muke so muna roƙon Allah ta'ala ya yi nisan samar da shi don sarkin sunayensa wayannan addu'o'in su za mu ci gaba da yi saboda haka insha Allah za mu tsaya a nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh